la Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale. Bayan shafe makonni kudu tana nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa ne, alƙalan kotun suka yi wani zama a cikin daren jiya Asabar domin sanar da jama'a abubuwan da suka gano a game da zaben na ranar 27 ga watan Disamba. Number total de votants 5 189 132. shugaban kotun ta kur constitutional mai shari'a buba muhammad ya ce daga cikin mutane miliyan bakwai da dubu suka yi rajista miliyan biyar ne suka halarci runhunan zaɓe wato kashi sittin da tara da daga cikin 100 Bazum Muhammad. Ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazum Mohammed ne ke kan gaban waɗannan 'yan takara da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da tara da ɗari shida da ashirin da tara sai ɗan takarar RDR canji ta 'yan adawa Muhammad Usman mai kuri'u dubu ɗari takwas da sha biyu da ɗari hudu da sha biyu sannan sai na Umaru na MNCD Nasara da Albade Abuba na MPR Jamhuriya da ke rufa musu baya. Kotun ta ce kasancewar babu ɗan takarar da ya sami sama da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'un zaɓe ta tabbata dole a je zagaye na biyu domin raba gardama a tsakanin bazum Muhammad da Muhammad Usman. La Cour déclare par conséquent muhammad bazum. et Mohamed Ousmane, candidat au deuxième tour des élections présidentielles. Kwanaki kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi wasu daga cikin 'yan takarar jam'iyyun hamayya da suka haɗa da Muhammad Usman da Ibrahim Yakuba sun shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin tafka maguɗi a wasu wurare yayin da suka ce a wasu yankunan ba a gudanar da zaben ba ko kuma ya gudana cikin wani yanayi na rashin mutunta doka. Sai dai kotun ta yi watsi da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. bayyana wannan sakamako ke da wuya kai tsaye magoya bayan 'yan takarar biyu suka soma haramar yakin zaɓe da nufin samun yardar talakawa a karan da za a yi a tsakanin muhammad usman da bazin muhammad a ranar 21 ga watan fabrairu sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.